أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Shin ku ne kuka samar da bishiyar da ake kunno wuta daga gare ta, ko kuwa mu ne muka samar da ita domin tausayawa a gare ku.